قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين sai annabi Ibrahim ya ce, Akwai annabi Lot a cikin wannan gari da kuke son ku hallaka mutanensa, kuma shi baya cikin azalumai. sai mala'ikun suka ce, Mun fi ka sanin mutanen da suke cikinta, za mu kubatar da shi da iyalansa daga azabar da za a saukar a kan mutanen garin, sai matarsa kaɗai ita ta kasance tare da sauran halakakkun, don haka za mu hallaka ta tare da su.